a Washington, D.C. barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. To jama'a kamar kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau goma sha hudu ga watan Maris na shekarar dubu biyu da uku za mu yi magana ne akan kishiya yarinya ko babba. namu ne wakiliyar sashen hausa ta gayyato mana baƙi domin tattaunawa a kan wannan batu daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. 'yan aji a matsayin ki na mace wadda ta cika ta isa a cikin gidanta ta miƙe kafa kawaran sai oga ya zo ya ce da ke to ni fa zan yi aure zan auro miki ƙaramar yarinya ki damu ƙaramar yarinya ce ai za ta bi ki za ta yi waye ko kuma ya zo ya ce da ke ki damu ni saboda bana son ki shiga cikin damuwa ni wanda zan auro miki ma'aikaciya ce ma ta yi karatun ta saboda haka ba wai wani rawan kai za ta zo ta yi miki ba sa ake ce wanne ne in ke ce yar aji zaki zaba ta cikin wannan ajin namu ne da muka tara wayanda muke kyautata zaton cewa suna wakiltan ku ne mun tara Khadija Sa'ad Muhammad Maimuna Suleiman da kuma Aisha Suleiman sai kuma a gefen mu akwai wacce ta gajiya ta ga yau Karima Mu'az Abdulsalam wanda za su fashe mana baki akan wannan wato maudu'in da zamu tattauna a yau shin da kikishi da karamar yarinya da kuma kikishi da sa'aki wai wanne ya fi daɗin zaman kishi ne wai to ga fili ga mai doki gaskiya dai gwanda yin kishi da sa'a ta ah. saboda ba zan ji zafi ba sosai ban gane ba ko banza aka kawo min kwaila zai dame ni tunda ni na riga na wuce wannan stage ɗaya amma aka min tsara na mm. na san ita ma ba yarinya ba ce abinda ake ganin tsufa <laughs> ya kama ni ita ma dai muna stage saboda na san san da na yi aure ina da kuruciya ta na san ni na lokacin na riga na wuce wurin na hayayyafa mm. kuma daga baya yanzu a kawo min wacce karama ce bata ma fara haihuwa ba dole mm. mijin ya karkata Aisha, to, ni ma dai gar a kamun sa'ata. ni da gini na da ya sa ni sa a kamun ta. ban san karamar yarinya za su ta ringa daukan wankan da ba zan iya daukan shi ba. a Aula Ya mata. Gara kawo min daidai da ni a shi. ban san dama ni addu'a da nake yi in za a min kishiya kada a kawo min wacce na girma. a kamun daidai da ni tana kwalliya ina yi. To dama ga san kwalliya ke kenan za ku fara. A to ai shine dama yake daga mataban mace. kuma da wani dan kyale-kyale da za ta yi nima dai zan iya yi eh kuma shi da ke zai taushi an kawo miki karamar yarinya to kin gani akwai Ce wai an kawo min wacce ni na girme ta hmm. ta zo tana kwalle da ba zan iya yin ta to amma kin ga aka kawo miki daidai da ke tana yi ne fa kina yi dama abin da satan ansa ne ah, ka gani yau ta yi <laughs> eh. ya karkata ke ma gobe za ki kwasa akwai a kwanciyar hankali ba tare da hayaniya ba da daga hankali ai shine daman kishin hmm. to ni dai yanzu hajiya karima irin wannan bayan da suka ni ko ne ga kama aka maka karamin yaro ba ka da wani tashin hankali saboda bata ma san kan duniya ba gaskiya haka ne a binta domin ni ma gaskiya ina tunanin ba gara a kawo min yarinya karama ba wanda zan zo in yi tarbiyyar ta a cikin gida in bata irin darasin da nake so kuma ki bata tarbiyyar da kike so ya tafi a cikin gidanki ya tafi domin ni idan ta zo ma dama ni ina ruwana da ita da ƴaƴana za su je su dinga ma'amaloli to ana nan dai ana ina nan ina harkoki wato da ƴaƴan za ta kishin ke ba kishi za ta yi ba za su dinga hidimomin su dama ni ban dauke ta a matsayin kishiya ba kila ma ina da ƴan da ta kai girman ta sai su ta ma'amalolin su a matsayin ƴa na dauke ta in dinga bata tarbiyya kuma idan dai har na tsaye da kafafuwa na a cikin gidan mijin na san abin da na gina ba zai taba canja mun ba hankali ma ni zan dinga tarbiyyantar mai da ita ki na son kaza ki kaza mijinki bai son kaza ki bar kaza hmm. ko da dai irin kishi na mu zai dan motsa wani lokacin za ta danyi yi wani abu wanda raina ya dan sosu ko hmm. raina ya dan baci to ni ma zan iya fitowa da irin hila irin namu na manyan mata wanda shekarun su suka dan daga to gaskiya ne gidanki baya son kalan wannan kake kara yin irin shi irin ruko da ne mata sai ki gaba ta kara yin shi to wato ya ki hada ta da ku kissa da kishi nan manyan mata to eh kai biyayya kuma sai a nuna mata to yi kaza bari kaza sai ki gani da ita da yaran gidan gaba ɗaya ba komai ba abin da ya faru Khadija kina jin wani irin dabara irin na manya wato ita kare ma za ta yi amfani ne da shekaru da wayau wurin tafiyar da ita karamar yarinya ana nata tunanin amma to ke yanzu duk wannan tattaunawa aka kira da jin yadda suka dinga kowa ta tsaya a inda ta tsaya wannan na cewa gara ka mata sa'anta dan ka ayi mata cuce eh. ni dai in a na ne misali a ce ni ce nake gidan miji za a kawo min abokiyar zama to ni na fi so a kawo min wadda ni na ta abin da yasa idan kai ka girma mutum akwai wasu abubuwa da zai iya yi na rashin hankali ko ya yi dan ya takale ka shekarunka ya riga ya wuce kai ba za ka biye mishi ba ku yi wani wawanci a cikin gida mm. kuma ka san yadda za ka tafiyar da al'amura in kuma ya zama ita ce take cikin gida ni za a kai ni to shi ma wannan ni zan so a kai ni gidan wanda ni na girme ta ah, ah, ah, wanda ni na girme ta kwarai da gaske a shi ma dalili na nan hmm. shi ne idan aka kai ni gidan wanda na girme ta duk abin da za ta yi na wani kissa da wasu abubuwa a tafin hannuna nake kallanta saboda shekaru ba karya ba ne ji ba shi hmm. duk wani abu da za ta bullo da shi ko wanda za ta nemi shiga tsakanina da mijina hmm. duk zan iya gani saboda zai zama na mata girman da duk abin da take yi kallanta kawai nake na san inda za ta je kuma cikin hikima za ka zan san yadda zan yi ya zama zamantakewan mu an samu fahimtar juna ba zan kula ta ba saboda ta yi ma kawai akwai abin da ma ya kamata kai magana inda ku sa'anni ne to amma saboda wannan gima za ka irin ai ma kana expecting ma za ta iya haka tun da akwai wannan shekarun ni a ra'ayi na kenan gaskiya mm. amma bana so a ce kishiya da ni da ita sa'a saboda idan aka ce da ke da ita sa'a shine za ku rika kwaikwayo ni kuma a ra'ayina bana kau bana sha'awan kwaikwayo ko da a ce na aura misali mijin da matar shi na girme ta ni ba zai hana ni ado ba kamar yadda malama Aisha ta faɗa ado ra'ayi ne kuma yaranta ba a jiki bane yaranta a zuciya yake za a iya auren mace ta kai shekara arba'in amma idan zuciyanta na yaranta ne za ki ga ɗabi'unta da abubuwan da take yi da wasanni da take na yara wata sai a aure ta ma shekaran ta sha kawai ta rika jin ita babba ce dan hmm. tsalle tsalle nan da ake da dan wasa da ake da miji wata kamar mu da muke kansu zaki maza sun kawo kara mata bata san ta yi wasa da miji ba irin ku dai yan guje guje hmm. wata kuma sai ta ga ita wannan abin ta girme shi ni dai ina na'ayin da nake akan aikin shi ba wasa bane wannan dai magana dai da nake kan yi dai yanzu ita kin ga da a ce an auro mata irin kamar sa'atta da in ta ita amarya an ta kwalli ita ma kin ga ba za a ce ta kwaikwaye ta irin a matsayin wai dan tana ya kararrama ba irin bata ja girman ta ba mm. amma kin ga in sa'a ki je in ta yi kika yi alama har sai ki zo ki fita ma kyan kwalliyan dan akwai mata da yawa mafi akasari mazajen suna yin auren ne akan rashin gyaran jikinsu da irin yanayin kwalliye-kwalliyen da za su yi musu na zamani mm. yake sa su je su karkata a waje to kin ga idan daman can kina yin kuma aka auro miki ka zo tana na zamani ke ma sai ki dan yi fikin din wani amma fa a sace ake ba wai irin ki nuna mata ke ma ai abin da take ba shi ke kofin a wurinta ta da dabara ne irin dai naki a matsayin kekin daɗe dade a gidan aure mm. kuma ko da a bazawara aka auro miki ita ko da ta shigo din ke da a experience ɗinki na zama da mijinki kin san yanayin abubuwan da yake so da zaki dada janyo ra'ayin shi Me muna kuna ta magana cewa ku dai kun fi son a maku mai wayo wanda kuke sa a kila ma amma kun girme ta girme kuma kun fi son haka sai saboda in an zo nuna ku ce ga ta can tsohuwar can ne ya auro ko hankalinku ya fi kwance a haka kuma ina ganin ko dan saboda kuna tunanin a daidai irin wannan in koyar kissa zai iya yin aiki ne ko san kuma ta da iya kissa <laughs> haka ne wala isa kwai ko ba sai kisa ba mm. Isa yana ganin ta ma ta ba zai birge. eh wato sabon jini to gwanda a samu din ya mu nuna ta madan dukan yaran a samu sauki ta wani bangaren yawa karima kina da jin irin wannan drama da suke gabatarwa wai su a dan dole shi fa duk wani abin da zai ba su dan gudunmawa ya kawo musu tallafi su maza samu wani ko gara basa a zaman auren nasu kar a ce da ba a yi da su shi su yawwa shi ne abin duba su suka ce in hafa za a basu zaɓi to fa su mijinsu ba zai auri karamar yarinya ba lala lala sai sa su ko ta girme su menene sirrin gaya musu sirrin ko kuma amfanin auren karamar yarinya a matsayin kishiya amfanin auren karamar yarinya kamar yadda malama kadeji ta faɗa shekaru ba ƙarya ne. ke za ki nuna da hidimanki da komanki da hilanki a matsayinki na babba sannan kamar kwalliyar nan da ake cewa wai ita ta dan wanka ke ma ki dan wanka za ki dan wanka ne daidai da shekarun ki yawa dai wanka za ki dauka ne daidai da shekarun ki ita ma ta dauke wanka daidai da shekarun ta mm. za ki iya ki rayu da ke da mahaifiyanki ta dan wanka ki dan wanka sai ki da ana kanuwar ki ne wannan kanuwar ita ma ta yi kyau daidai ita da shekarun ta mm. ke ma da kika yi kin yi kyau daidai da kalar shekarun ki to ba za a ce wai dole wai dan saboda ta dan wanka dan wanka wannan kananan kayan da ake cewa ana sawa idan idan dama ni shekaru na ya kai ma na wuce da in sa wannan kayan ni ma sai in nemo wani kaya na daidai shekaru na wanda zan dinka shi in fito kila duk sati in dinga yin dinki ko duk wata in dinga yin dinki a daidai da abin da nake samu ki shiga naki kananan kaya ni kuma in shiga irin nawa kayan na daidai shekaru na insha Allah idan muka zauna a falo idan yazo sai yayi da ya sani a zuciyar shi me yasa ma ya aure kai tsaye Khadija kuna ji kin ji wani kisa ita ma lallai kuwa a gaskiya kamar yadda na faɗa ɗazu ni eh, abin kawai daga zuciya ne duk lokacin da aka ce ma mace za a mata kishiya mata an san riga sun sa a ransu mm. su so suke a ce wanda aka auro in ike ce za a ma kina gida za ki ji mace ta ce tana so auro mata wanda take tsohuwa tana so a auro mata wanda take bata kai ta kyau ba mm. saboda in ta zo ta bada ce o oh, anan ka kare dama da abin kenan o oh, mace tana jin tsoro a kawo mata wanda ta wuce ta ko ilimi mm. ko kyau mm. ko dai wani abu yawa ko kuruciya wannan yana damun mata da yawa wanda kuma ni a fahimta na wannan ba wani abu bane ya danganta da yanda kai ka san kanka idan kika san kanki ko kyakkyawa aka kawo miki kuma ma wacce take tare da miji ai ita ta san komai an yi shekara da shekaru ko da zai nuna yana sha'awan wani abu mm. na wani dan lokaci ne saboda me an ce rai da marmari amma daga lokacin da aka dade wata shida shekara daya tsananin shekara biyu duk abun nan da yake sha'awa zai kuma dawo kan ainihin abin da shi daman yake so kuma ya saba da shi to a daidai wannan lokacin ne sai a ta tunani ma kamar ita ta biyun da ta zo soyayya ya ja baya to su kuma matan cikin gida maimakon su haƙura su jira wannan lokacin ya wuce sai ya koma kwaikwayo an auro amarya kin shiga kwaikwayo wata sun fi samun natsuwa sun ki samu mm. kamar yanzu wannan magana da ake na misali na wando shine su suke gani eh. ba kowane ma namiji bane yake son mace ta masa wanda kamar shine wani shaida na ko shaida na kuruciya wani ma bai so wani zai ce me haka ba yana mm. bai dace wani ya fi so ki sa a tamfa ki sa zani wani zai ce shi yana so ki sa dogon riga to daga ke ne da mijinki in kika fahimci me yake so in da ma mijinki mai son wannan ƙananan kai ne ai ya kamata a ce tantantani ke kin sani kuma kina ma sa mishi to daga sanda aka kawo ta ne idan ta zai eh. to wani lokaci daga sanda zaki fara dan shi wannan ƙananan mata su gane akwai shekarun da tsakani da Allah ka wuce saboda Allah daga lokacin da kika haifi haife hmm. ciki ya riga ya saki sunan wata ba yanda za a iya koma eh. kin sa riga kin tsuke saboda Allah na fitowa waje ba za ki kyau ba amma ki samu da atan fakki ki dinka ki dogon riga ko ki riga da siket ko da zani da dai zai danyi kyau hmm. kuma ki ado dan shi kyau ya danganta da kai ne idan kika gane kalan jikinki kika gane kalan kwalliyan da yake miki kyau mm. da kuma kalan kaya mm. wanda zai ɗauki jikinki to kin gama da dinkin kanshi mm. dan dinkin ma muna samun matsala wata zaki ki ganta kamar tsinke sai ta je ta yi gam kin gani babu abin da zai nuna za ki fito kaman number one ne ko ta bariya ne ake cewa eh, to to kin gani ba za ki kyau ba eh. amma in kina da dan jiki haka da zai sai ki irin wannan abin to in mace ta gane wannan ba sai ta je kwaikwayon abin da wata wai kishiya take yi ba shi kun ji matsorata <laughs> Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To wai shin kuna ku iya lissafa mana tsoron ku wani abu ne yake faruwa ne da yasa kuka fi a ce sai dai babban nan akan a kawo muku ya karama yarinya. To ni dai ba tsoro ba ba ma tsoron kishiya ba ne. Mm. Ai ita kishiya ko idan ta zo kika fahimce ta sai ki ci maganin zama da ita. amma kin san ni har yanzu fa ina gaya miki akwai namijin fa da shi fa akan fa wannan fa daukan wankan nan fa anan fa za fa ku shafa bamba <laughs> dan wani namijin zaki ga ko da kin haihunta yadda malama Khadija ta ce ciki yayi saki kin yi shi yana nan yana son fasa kananan kayan nan har a ke ga wacce take gidan dan akwai namijin ba da zaki ga shi da kanshi yake siyo mata gidan wannan mm. kananan kayan ga wanda yake so kenan ai yana siyowa kuma ita ma amarya in ta zo ita ma zai ce mata to kafin ma wasu ma baki gani za a cikin kayan aure ba ana sa kananan kayan wasu kuma za su ajiye ne dan kada a ce yayi rashin kunya sai in ta zo sai ki ga dauko ya mika mata mm. to da ya nuna yana da ra'ayin sa kananan kaya ai dama abin da ra'ayin mijin ka dama tsoron ku kenan dai me muna fito ke ma ki ga mana gaskiya me kuke tsoro ne da ko ba san a baku ni gaskiya abin da na fi tsoro mm. yawanci idan kina da yara suna zuwa makaranta aka auro miki yarinya to ke fa za a dinga bari gadin gida inda yar tafiya da ita za a da ah, ita za a zai yi abin nuna ya yi ga eh, kuma za ki zama mai gadi da mai dafa tuwo da kin yi magana a ce makarantar yara yawa dole ki zauna a gida ake ne abin da take dubawa shine dan amarcin nan da ake ci na idan aka aura karamar yariya kai babba barka a gida ni kuma abin da ta bangaren da nake kallo wannan su sun kalla auratayya ne ta mahangar soyayya akwai ko ai auratayya ba soyayya kadai bane abin da yake tafiya da shi akwai eh, ci gaban rayuwa a bangaren ci gaban rayuwa duk inda namiji ya je ya dawo yana bukatan mace mai hankali yana bukatan macen da girmanta ya kai zai tattauna da mm. ita abin da ya shafi kasuwancin shi matsalolin gurin aiki shi mm. matsalolin iyalin shi da iyalinta da 'ya'yan da suke cikin gida kamar yadda na bada misali ko da a ce uwar gida ita ce mai ƙananan shekaru akwai mata amarya babba abin da za a yi mata na 'ya'yanta zai batta ya dawo gurin babban mata da ya san tana da hankali ya yi shawara da ita akan abun makarantar yara akan magana me za a yi musu to a haka ita wancan shekaru zai yi tasiri hmm. kuma yanzu a halin da ake ciki shi maza suka fi rasawa kuma shi suka fi so shi za ga yanzu maza sun fi auren mata yadda suka ila sa'o'insu ko kuma sun girme su kaɗan kuma ma hmm. kishiya ba shi kan shi matar ta girme shi eh. zai aure ta ba don wani abu ba saboda yana buƙatan wannan abin na uwa eh. a cikin gida da zai zama wanda za ta rinka sa su a hanya hmm. to idan babban ta kama girmanta ita ma karama ta girmama wanda ya girme ta tunda in kinga kishiyar ki ta girma mijinki in dai ba baki da tarbiyya ba ai baki a daga mata yatsa ba <laughs> to to za zaki ga an samu kwanciyar hankali a cikin wannan iyalin kuma an samu abin da ake so saboda haka ba wai eh, kwalliya kadai ke jin ra'ayin miji ba namiji in ya san ya je gurin mace zai samu lafuzza na kwanciyar hankali wallahi duk tsufanta bai gani shi yasa in aka auro mace sai kai ta mamaki ta ce wai me ya gani to ai abin da ya gani ku saboda ba physical abu bane mm. ba na bayyana bane shi kila ya hango ko ta ma girma kila tana da wani abu da take ko na mm. kasuwanci ko na wani abu wanda zai iya ma shiga karkashin inuwanta da iyalin shi duka su samu amfana mm. da iyalin zai iya ganin to me su rika yi kawai mu'amala tsakanin namiji da mace to me zai hana ya aurota ta in ya aurota ta tana matsayin mata tana dai tare da shi hmm. ana yi to akwai irin waɗannan abubuwa ita kuma yar kwaila idan ta yi biyayya shi kenan ita wancan kuma in ta zama mutuniyar kirki ce hmm. za ta ɗauki girmanta ko zamanin sahabbai ai an bada irin waɗannan labarin da yawa hmm. akwai wanda suka auda annabi sallam da manyan shekaru da kansu suka zo suka ce mishi su dai suna so su ci gaba da zama da shi a ƙarƙashin inuwan shi amma maganar soyayya da auratayya muna bar ma wanci duk ranar da ya kamata ka zo guri na da wannan ni na yafe ma wanci mm. ka je wurin amma ni ina nan to kuma shi ma yana buƙatar shawara ko wani abu wanda babban mace ne kamata za ta iya zai dawo wurinta ya tambaya to kinga darajar kan nan yana na saboda dama mu mata abin da muke so kenan mm. tsoron ka ka aiki shi ya bai da kai banza to amma idan har kana da wani abu da zaka bada na karuwa to ba wai maganan shekaru ko kyau ko me inda kina da natsuwan da ake iya badawa zaki ga miji ko ya je can ya dauke ta ya je da ita yawo mm. wannan ba malama ka je da ai eh, shi eh. girman dama da kanka ne kake rike girman mm. dama na riga na rike girma na a cikin gidana ba wanda ta isa ta zo ta kwace min girma na ko fa ta kuje yawon ku dawo ina nan na zama kujera za a dawo to Allah sauran mata su haka sannan na ga wata ma wasu ma'aurata da suke tare ita da mijinta tun auren saurayi da budurwa ta jure da shi ya jure da ita da dadi ba dadi tun babu har aka zo aka samu akwai aka zo aka kara ɗaya bata daga hankalinta ba ita take ba mu ma ɗayan tarbiyya a cikin gida kuma tana biye da ita ya zo ya kara na biyu ita take ba mu na biyun tarbiya duka tana biye da ita yadda kika san uwarsu yanzu da ya zo ya kara ta uku mm. sun zama su hudu kenan duk da uwar gidan sai aka zo aka auro musu yar su ido mai buɗaɗɗen ido mm. bala'i na yau daban na gobe daban na jibi daban sai ta koma gefe ta ce to ita dama ta abu na irin miji ne wanda ba kusa yake ba wannan ta bi wannan ta ce ta na mm. zauna a gefe ku yanzu ku ci gaba saboda tsabar jin daɗin wannan kalaman na da wannan abin da ya ce to ga kujerar makan na baki kuma duk abin da ta ce a gidan ta zauna tun kafin ma lokacin har zuwa yanzu me yasa saboda ta rike girman ta to masu rare ga sirri duk wanda suke son kujerar maka san cewa idan ta ta cire idan daga kansu namiji kam eh, zai bata girman ta insha Allah kuma masu dattawan wanda kuma ba sa a kawo ku tsara ku haka <laughs> kuma an kuka bi abin da hankali kowa zai samu abin da yake dama ita duniya makaranta ce mm. idan ka ji naka ka ji gyara kinga sai ka daura kan wanda kake da shi da yawa mata wanda suke tsoro suna tsoron a ce an kawo karamar yarinya kila kai babba ta zo ta haihu misali kamar waɗanda ba su haihu ba suna ta da hankali to ya danganta da waye mijin da kuma irin tarbiyyar da shi mijin ya samu da kuma tsarin da suka yi ma gidansu mm. akwai waɗanda na sani miji ya aure ta tun aure na soyayya na ƙuruciya shekaran su talatin bata taɓa haihuwa ba sai da ya shekara ashirin da biyar da ita sai ya auro wata da ya auro matar shi ta biyu kuma mai ƙuruciya. Mm. kuma kyakkyawa ta fi ma uwar gidan kyau mm. da ya auro ta amaryan ta ke so ta nuna irin ita gashi yanzu ta zo kuma irin haihuwa na farko ta haifa ɗa namiji sai take gani ai shi kenan da ta fara wani ɗabi'u mijin ya ma nuna mata lokacin uwar gidanta ma ba ta gari tana maka ya ce wallahi ba za a yi suna ba sai uwar gida ta dawo a cikin gidan ba wanda ya isa ya yi approving ai komai sai uwar gida ta faɗa stove yana ƙarƙashin kulawan uwar gida ne ba wai za ta auna muku abinci ne a bada amma ita ce ke dubawa me ya kusa ƙarewa ne kike da eh, ita ita ke gaya ma miji ke baki saki je ki ce ba to a haka ake tafiya maganar nake gaya miki hmm. yanzu a gidan na an samu tarbiyya bayan haihuwar farkon na an kara wasu uku amma a haka ake tafiya da girma kuma ya kara auro wata ita ma bata haihu ba ta tsakiyar nan ita kadai take da yaya kuma bata isa ta daga ma kowa ya tsaba da na gabanta da na bayanta wai saboda ita take da yaya hmm. wallahi bata isa ba ga wurin miji ne hmm. in dai namiji ya kama kanshi yawanci mata suna dan kokari in namiji ya ba su goyon baya amma wani namijin sai ya nuna shauki sai ya zama kamar kaman wawa sai ya hmm. ma manta cewa wancan ita ma fa kana son ta auro ta to shi sa mata suke gudun a ce za a yo maka kishiya karamar yariya sai ga yaron da ka haifa ko ko kai kanwa da shi na nawa nawa ta zo tana nuna cewa aure kike yi ni ma aure nake yi tana kama maki ugu to hmm. dole wannan ya rika tada da mata hankali amma maza gaskiya in dai za su yi kokari su nuna ma amarya baba ce ko babba ce tana da hankali abin da yasa na idan uwar gida ita ce karama amarya ta fita shekaru bai cika wani damuwa ba saboda ta san me ya kamata ta yi inda dama ake samun matsala shine idan ya zama uwar gida ita ce mai babban shekaru aka kawo mata wanda ta girma ita kuma tana ganin ke mata aure ce ni ma mata aure ne ba abin da zaki gaya min to dan ake samun fitina to in maza suka daidaita wannan to an Allah ya da gidaje duk yawanci fitintinu za a zauna lafiya alƙawarin Allah Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin mun sami kiran mu na farko daga kwara. Da wa muke magana? Eh kuna tare da zalla Garba. To Malam Bello Garba muna jin kai eh, kaji ko za ka dan rage eh, akwatin rediyon ka. Eh, to gaskiya mai yawanci abin da ke sa kake gani an auro wata mata daga baya ta ɓace miji yana gani abin da ke kawo irin wannan abubuwa kyautatawa. Don to da yawa ganin mutum wani yana da mata ta rike da shi amma ba ta yi mai wanda ya kamata ta ga ya armo ta. daga baya ta taho tana yi miki biyayya tana miki abubuwa har ta kwace miji to gaskiya rashin biyayya da kyautatawa shi ke ka a aure wata ta kwace miji haka yana kira ga mata su ci gaba da kyautata su gara wata ta taho ta amsa miji wannan ita ce gudun mata na gode. To mun gode Bello Garba daga Nasarawa da wa muke magana. Bashir Tela ne daga layin nauyuka na cikin garin lafiyan bare bari. Muna jin ka. Alhamdulillah yana da kyau a duk lokacin da mace mijinta zai kara wuri yana da kyau ta yi addu'a Allah ya sa wanda za a kawo ta zama alheri kuma ta zama abokin zama ba tsohuwa ko yarinya ba ita dai fatan da ya kamata ta yi kenan. Mai magana Bashir Tela da ganin lafiyan bari. To mun gode da wannan kira naka sai kuma kiranmu na gaba da wa muke magana. Da ba muke magana? To masu sauraron mu yau fa kofa a buɗe take muna son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. To mun sami kiran mu daga Nijar da wa muke magana? Da wa muke magana daga Nijar? Wurin Arewa a nan dogon nufi a cikin jamhuriyar Nijar. To muna jin Ina son ba da na wasu na ga masu ashe masu yawan ƙaramin ƙananan yara mm. idan kai yan za ka arame to ka dibe rinka ka arama don kana ƙananan ƙaramar yarinya ka kai ta cikin mata ana samun matsala amma kuma ina kira ga gayan na mazaje idan za su arame mm. su kai ƙananan mata su daura su aji kasu aji tsakanin tsohon gogajen mata na gode murya amurka umma lalata ga dogon ta cikin shawarar nisa. To mun gode da wannan kira naka sai kuma kiranmu na ƙarshe da wa muke magana. Eh, kuna magana ne da Muhammadu Awal Baba Iyar karamar hukumar Turo cikin jihar Bauchi Najeriya. Muna jin ka. Eh na ce na ƙara aure amma babbar mata na aura wacce in na dada kasuwa sannu da zuwa sannu zuwa ita uwar gidan tana kallo ba ta min sannu da zuwa amma sai wannan amare da na aure da ke min sannu da zuwa. Yaya kan ya kasuwa ke lafiya an tsaraba da na samu ma na samu wannan ita nake ba bana ba uriya saboda ita ba ta min sannu da zuwa ba ta san daraja ta dawo da bangaren kasuwa ko na eh. zamantakewa cikin gida ba sai da na auri wannan mai dan mai dan girman shekarun Mm. zai zo ta ni ma na san ni ma na miji ne a lokacin a hita da zai ce sai magana ba iya da karma to mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu da haka muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Yau da